a yau mala ya ce almas'alatul hamsun mas'ala ta hamsin ƙauluhun cewar mutanen jahiliya ma anzalallahu ala basharin min shai Allah wai bai saukar da komi ba akan wani mutum wannan faɗar yahudawa ce yahudawa hasada da jiyewa ta kai su ga faɗar wannan bakar magana sun sani sarai allah mai girma ɗaukaka ya aiko manzanni mutane manzansu mutum ne gabanin shi akwai annabawa bayan shi ma akwai annabawa amma da Allah ya ko annabin ƙarshe ya kuma umarce su da su yi imani da shi tun kafin zuwan shi to da ya zo ba cikinsu ba sai suka yi mashi hasada suka kafirce mashi suka karyata abin da ya faɗa na wahayi tawar har ta kai ga sun faɗi wannan magana ma Allahu ala basharin min shai cewa wai Allah bai ma taɓa saukarwa mutum wani abu ba kun ga lokaci ɗai sun karyata da annabi sallallahu alaihi wasallam sun kuma karyata da dukkan annaba da manzannin Allah har manzonsu da aka aiko musu to haka hasada take yi ga ma'abutanta takan makantar da su ta bebantar da su ta kuma kurmantar da su har su kasa sanin me za su faɗa to hasada tana ɗaya daga cikin laihukan farko da aka saba ma Allah da su iblis alaihi la'ainullah ya yi ma annabi adam hasada saboda girmama shi da allah ya yi ya halice shi da hannun shi ya kuma umarci mala'iku da su mashi sujada sai ya ƙi yin sujada shi sai ya ce ma allah ana khairun min ya ce wai shi ya fi annabi adam to ba abin da ya hana shi yin imani ko kuma bin umarnin Allah sai hasada to haka ma yahudawa da haka Allah yake zargin su da wannan mummunar ɗabi'a Allah ke cewa am ya hasudunan nasa ala ma atahum Allah min fadli shi ko suna mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalarsa falala Allah ya ma annabi kuma fa falalarci Allah ya ma larabawa ya yi wa ƙwarishawa ya yi wa banu hashim cikin banu hashim ɗin ma ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun sa siffar annabi ta halitta sun sa siffar ta ɗabi'a sun san kamannin shi sarai sun kuma san gaskiye shi har ma sun kasance kafin zuwan shi suna cewa in ya zo za su yaƙi larabawa ku yi haƙuri mai kiɗin can kiɗi na shigo mana masallaci da allah mashi magana ya kamata ya tsallake mana wannan lokacin to yahudawa ne suka faɗa haka da haka sun ƙaryatar da dukkan annaba da manzanni cikin cewa su ma Allahu ala basharin min shai da haka sai Allah ya mai musu da ansa ta fuskar a neme su su da kansu ba da ansa Allah ce kul ga ya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa huda wa hudan linnas ga ya musu man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa wane ne ya sauka da littafin da Musa ya taho da shi ai sun yanzu da annabi musa sun bi shi to littafin da ya taho da shi wanda yake haske ne shirya ne ga mutane waya sauka mai da littafin to wannan hasada haka take ga dukkan mabiya bata wanda suka karkace suka bar gaskiya sai ka same suna da hasada ta irin wannan ɗabi'a kuma ta shigo cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wasu mutane da dama hasada ta hana su bin gaskiya bari kafin gaya muku su ku ji wata kissa da ta auku tsakanin wata kishiya da kishiya abukiyar zama da abukiyar zama saboda tsaba hasada don ku auna abin da za mu faɗa baya da kuma abin da kuka je yanzu ku gano irin yadda hasada take yin illa ga ma'abucinta mutum yake da mata biyu sai zama suna kishi tsakaninsu sai ran nan ɗayarsu tana hira da makociyarta hira ta kan kama har aka fara magana shekaru ke shekara ke nawa sai makoci ta ce shekara ta kaza ita kuma wannan da ke da kishiya ta ce ni kam shekara ta kaza abu ke zamanta saboda jiyewa da hasada da jin haushi ta ce ke karya take ba ta shekara ko guda wannan magana tana daidai da abin da yahudawa wannan suka faɗa ma an anzalallahu ala basharin min shai ke ba da shekara ko guda kaga ma an anzalallahu ala basharin min shai Allah bai taɓa saukarwa wani mutum komi ba ba wani mutum da Allah taɓa saukar mai da wahayi kaga daidai da waccan magana to hasada ce ta kai ga yahudawa suka faɗi wannan da haka sai Allah ya ce qul ya musu man anzalal kitaban ja a bihi Musa ce musu wane ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi nuran wa hudar linnas wanda ke haske ne kuma shirya ne ga mutane kaga ta mawacan sai ce mata banda shekara ko guda na yi aure kika yi kishi da ni ko ba ka ba yawwa to yahudawa tsabar hasada ta sa suka faɗi wannan magana man anzala Allahu ma anzala ala basharin min shay to haka ma jahmiya a cikin wannan al'umma saboda ta aƙidar su sai suka ce wai ƙur'ani ba sifar Allah ba ne wai ƙur'ani halittar sai aka yi don ɗaya su yi jayayya da ahalus sunna ahli sunna muna cewa ƙur'ani magana Allah ce haruffansa kalmominsa jimlolinsa dukkansa magana Allah ce Allah ne ya yi magana da ƙur'ani wato magana ƙur'ani da muke ji magana Allah ce Allah ya faɗi karatun alkur'ani mala'ika jibrilu ya ji muryar allah a lokacin da allah ke faɗa ƙur'ani ya sauko da ƙur'anin zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kana da shakku ne kana shakku wannan magana ne yawwa ya sauko da ita zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma saboda tsabar hasadar jahamiya sai suka ce wai qur'ani ba a sauka da shi Allah ya yi ba wai halitta shi Allah ya a wani wuri ko dai a jikin mala'ika jibrilu ko a lahul mahfuz ko a wani wuri can daban sai mala'ika ya ɗauko shi kawo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka wannan bata ne kafirci ne ƙaryatar da ayoyi ne na alkur'ani masu yawan gaske daga cikinsu Allah maɗaukin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ahadun minal mushriki nastajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah in wani mutum cikin mushrikai ya zo wajenka yana neman kariya ba shi kariyar hatta yasma'a kalam Allah har ya ji maganar Allah sannan Allah ya ce game da annabi Musa lokacin annabi Musa ya zo ga miƙati sai Allah ya ce me wa kallamahu rabbuhu akwai mai canza wannan da wani lokaci su jahamiya ayat can da Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima sai suka yi mata tawili sai suka ɗauke fa'ilin daga Allah suka canza shi ya zama Musa sai suka karanta ayar da cewa wa kallama Allah Musa taklima waye fa'il Musa kaga wannan ɓata ne sai Allah suna suka ce to in har kun iya ɗauke fa'ilin wannan aya daga Allah ku kai shi ga Musa tuku me za ku ce game da wannan aya ji ja Musa na ko wa kallamahu rabbuhu tana can zuwa kaga a Musa ja a Musa waye fa'il nan? Musa na. wa kallamahu rabbuhu a nan waye fa'il zai canzuwa zai canzuwa da aka can da ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima daidai ke kuma da nan da Musa ya zo ga miƙatin mu wa kallamahu rabbuhu da aka Allah maɗaukin sarki ƙwar'ani maganarsa ce don haka ya mayar da martani ga kafirai ya ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna nufin su canza maganar Allah wanda mushrikai ne ko kuma munafukai da Allah ya ce ba za su bi annabi wajen yaƙi ba suka dawo suna lallashi a dai yadda a amince mu tafi yanzu sai Allah ce yuriduna ayyubaddilu kalam Allah suna so su canza maganar Allah ga kuma hadisi cikin can cikin bukhari in ba manta bane ji hadisi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya ce idan Allah na so ya yi wahayi zai kira jibrilu sai ya masa wahayi wato ya karanta mai ayoyin da zai saukar zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ji su daga Allah kai tsaye Ta lokacin da Allah zai yi magana saboda girmamawa duk mala'iku sai sun faɗi sun yi sujada sai ka ji sama ta ɗauki ƙara ta faɗuwar mala'iku kamar an buga ƙararrawa da Allah ya fara magana duk mala'ikun sama ta bakwai ta shidda ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta ɗaya duk sai sun faɗi sun yi sujada sannan Allah ya ma mala'ika jibril magana ya gaya mashi ayoyin da zai sauko da su wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake faɗa yake cewa hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbuna qalu alhaq har idan wannan girmama da suka yi ma Allah suka firgita saboda jin maganar Allah suka faɗi suka sujada hatta idza fuzza an qulubihim har idan aka yaya tsoron zukatansu wanda ya auku sanadiyar jin magana Allah har suka faɗi to idan aka yaya wannan tsoron daga zukatansu qalu ma za qala rabbuna sai su suna tambaye junansu suna tambaye mala'ika jibrilu in yazo sama ta bakwai sai mala'iku sama ta bakwai tambaye shi ma za qala rabbuna me ubangijinmu ya ce qalul haqq sai ce Allah ya faɗi gaskiya sai ya gaya masa abin da Allah ya faɗi sama ta shidda ma haka ta biyar haka ta hudu haka ta uku haka ta biyu haka ta ɗaya haka tunanin mala'iku sai su fara tattauna abin da Allah ya ci to a lokacin ne su kuma aljannu dama sun tattaka junansu tun daga nan duniya wani kan wani wani kan wani har su kai sama ta duniya sai su dinga sauraron manganun da mala'iku suke faɗa to sai Allah ya sa sama tsaro don a hana shaidanu zuwa sama da aka shaidanu su da kansu suke cewa wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada da muna da wuraren zama da muke satar maganganun mala'iku amma yanzu kam duk wanda ya je za a jajjefe shi sai Allah ya ba sama tsaro sanadiyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama yanzu aljannu ba su iya isa sama domin satar maganganun mala'iku illa man ikhtata illa man illa man eh fa atba'u shihabun sai wanda ya nemi ya saci magana mala'iku in ya yi karfin hali to sai a jeho shi shine kuke ganin yula wani mashi ne ake cirowa daga taurari sai a dinga jifar aljannu da shi to da haka yan uwa ƙwar'ani magana Allah ce kuma Allah ya zaɓi wasu daga cikin mala'iku don zama jekadu ya kuma zaɓi wasu daga cikin mutane don su zama jekadu manzanni zuwa ga mutane kamar da Allah ya ce Allahu ya stafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ne ke zaɓen manzanni cikin mala'iku yake kuma zaɓen manzanni cikin mutane suke musu waya aiko mutum Allah ya tabbadi cikin Qur'ani wurare da yawa to ai da a ce law kana fil ardi mala'ikatu mutma'innuna la arsalna la la قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لجعلنا لنزلنا عليهم ملكا malakar rasula da a ce mala'iku ne nan sai aiko mala'ika ya yi magana da ku amma tun da ku mutane ne me da aiko maku mutum da haka ala ce da a ce mala'iku suke tafiya bayan ƙasa yadda mutane suke tafiya bayan ƙasa to da mun saukar da mala'ika daga sama ya zama annabin mala'iku amma ku mutane ne ana son shiriyar ku ana so ku bi Allah ku bauta ma Allah kaɗe ta Allah ku bi umarni ku nisanci hani shi mala'ika ya kamata a aiko muku ko mutum dan uwanku mutum da aka yace Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas yana aiko mala'iku yana kuma yana zabe da aka ya zabi ya zabi mala'ika Jibril da ya zama dan aike dan aiken Allah zuwa ga mutane zuwa ga annabawa manzanni su ko mutane aka zaba musu mutane aka aiko musu da aka cewa da suke wai ma anzalallahu ala basharin min shai hasada ce kawai sun gano gaskiya sun ga kuma gaskiya ba ta da mabuga sun gano gaskiya ba ta da matura maɗunguza inda za a ɗunguje ta a ture ta sai suka ce kai bari gaba ɗaya mu ce ba a wanda aka aiko Ina abin da 'yan shi'a suka yi kenan 'yan shi'a da hasara ta kone zukatansu suka faɗi abin da suka faɗa game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman manya a cikinsu abubakar da umar duk sharrin duniyan nan sai suka faɗa kan abubakar da umar alaihi min allahi ma yastahiqun zababbun allah abokan manzan allah surukan manzan allah suka rasa wanda za su zaga ko su soka ko su tuhuma sai wa'yan nan domin su rosa addini domin su ko kudin nan aka samu mutum biyu cikin ku da suka fi kowa kusanci da ni sai aka zage su aka tuhume su wa ake so a zaga kun gani ake so a zaga ta mutumin ne dubi sahabin annabi wanda ya kowa kusanci da annabi ya zage shi ya tuhume shi wa yake so ya zaga wa yake so tuhuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kai mutumin kirki ne su wani na bukanka ga mutanen kirki in kai ba mutumin kirki bane su waye abokanka miyagu wanda da na kirki ba da suna so a zagi annabi ne a fakaice ko su zagi annabi ne a fakaice su tuhumi annabi a fakaice sai suka suna taɓa sahabban shi to abin ya kai ya kawo an faɗa cewa kun dai san maƙiyi bai auren ma maƙiyi ko ba haka ba ko maƙiyi bai auren ɗiyar maƙiyin shi to ga annabi ya auri ɗaya abubakar aisha allah ƙara mata yadda ya kuma auri hafsa ɗiyar umar allah ya ƙara masa yadda soyayya take kawo aure ko kiyayya sannan annabi suna sallaya ta wakilta abubakar ya zama liman a bayan shi in ya fita ya keɓance abubakar da abin da bai keɓance wanda shi ba ya kai ga ya nuna cewa abubakar ya fi kowa imaninsa ya zarce na kowa ya faɗa ya ce ba wani mutum da ya taɓa kyautata mashi fatiya mai masa da buki yace banda abubakar yace shi kam Allah kaɗai zai saka mashi ya ce ba wani mutum da na kira zuwa ga imani sai da na samu ɗan ja baya kare shi sai daga baya ya zo ya bi ya ce ma wallahi banda abubakar rana guda na ce imani ce na imani ya ce ba mutumin da na amfana dukiyarsa irin yadda na amfana dukiyar abubakar sannan annabi ya zo ya rasu bayan isa da manzanci ya isa da saƙon Allah ga mutane cikin shekara ashirin da uku da ya rasu wanda ya tabbatar da rasuwar shi shi ne abokar siddiq shi kada ya iya faɗa cewa eh, ya rasu aka amince kowa ya yadda kafin ya rasu annabi ya buɗe labule har zai rasu ya ga abokan na ba sallah sai ya murmushi ya mai da labule sai ya ce gagarin kunan har da zai mutu sai da gwada ƙaunar shi da son shiga abubakar radiyallahu an ya gan shi matsayin shi wata bai huda ta taho annabi ya karɓi wani kuɗi a matsayin bashi hannunta annabi ya ce ki je ke dawo ko ya karɓi su kaya hannunta ke je ke dawo ta ce in da ban same ka ba in na dawo karo su ba ya ce ki samu abubakar abubakar ya kai ga wannan matsayi bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekarun da ba su shekara biyu da wata takwas ko shidda ko bakwai ba abubakar ya rasu aka zo aka binne shi kusa da babban abokin shi manzan shi manzan al'umma gaba ɗaya in Allah ya san ba daidai abu kai yake kai ba zai bari a binne shi kusa da annabi haka Umar bayan shekaru goma sha shi ma aka zo aka binne shi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar musulmi kaf ta yarda da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina kabarin abubakar da umar yana madina kuma ta yarda da cewa kabarin yana cikin masallacin shi kabarin su ma yana cikin masallaci kowa ya ji da wannan haka duk littattafan duniya kaf na dukkan mazhabobin addini sun ce gaje kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kana isa ka tsaya bangaren kaza inda ɗakin aisha yake ka huskanci wuri kaza nan ne za ka yi daidai da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka huskanci kabarin ka ce assalamu alaika ya rasulallah kana ƙara wannan sai ka ɗaga ƙafarka ta ka ɗaya da ka aza ta ɗaya sai kuma ka tsaya ɗaya sai ka tsaya nan kuma kana dab da kabarin abubakar kana ɗaga ƙafa ɗaya da ka aza ta gaba da ka aza kuma kuma dab da kabarin abubakar nan ma sai ka tsaya ka ce assalamu alaika ya ababakarin sai ka sake ɗaga ƙafa kana ɗaga ta kana azata ka zo kuma dab da kabarin umar sai ka tsaka ce assalamu alaikum ya umar duk duniya musulmi sun yadda da wannan to shi'a saboda tsaba hasada irin wannan ta abokansu da suka ce ma an allahu ala basharin min shai da abin ya kai ya kawo sai suka ce ai ma wajen kabarin annabi ba kabarin kowa na annabin ne kadai me bambancin da ma'anzalallahu ala basharin ala basharin min shay da wannan magana tasu ba ta da bambanci duk ɗaya ce haka kuma suka ce wai abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wata ɗaya sai fatimatu bayan fatima bai da wata ɗaya zaki saboda tsabar jahilcinsa ya taɓa jefa wannan magana a intanet maganan mabiyansa ko kuma shugabanninsa 'yan iran jagororin shi a wannan zamani 'yan uwa suka ta mai da martani kace jahilcin zazzaki a bayyana ya ce ya kai zazzaki halaba garin ƙur'ani ne ka manta da allah ya ce ya ayyuhan a zuwa jika ku cika wa tika shi mai mata guda ke diya guda ke ce wa tika? ko mai diya da yawa sannan wannan jam'i wannan a larabci jam'i ne ko mufradi ne wani irin jam'i a larabci jam'ul mu'annas ke ka da wannan aya sai ya dawo kuma ta faganniya faɗin nan faɗi can faɗi can ta ka yan a saboda tsaba hasada suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wata ɗaya mace sai fatima kadai da ka zaka ji kullum bukin fatima suke kullum magana fatima fatima ina sauran 'ya'yansa guda uku wanda ya ce cikon 'ya'yansa ita ce ta hudu sannan naji yadda suke bukin fatima suke ta magana fatima fatima cikin ayan annabi mazafa kun taba jin shi yana faɗin wasu cikin su to na sauran ayan annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka ji suna ta magana Husaini Husaini Husaini ina dan wanshi Hassan dan me ba ku gidada Hassan yadda kuke gidada Husaini kafin wannan ma shin Ali ibn Abi Talib Hassan da Husaini kadai haifa duk littafan shi'a sun tabbatar da ba hassan da husaini kaɗai aliyu ya haifa ba yana da 'ya'ya da yawa cikinsu akwai abubakar da umar wallahi malam cikin ayan ali bin abi talib kuma littattafan shi'a suka tabbatar da wannan suka shaida wannan akwai abubakar da umar ta ba sa so su faɗi wannan har cikin suka yi shahada a karbala tare da husaini akwai abubakar da umar cikin 'ya'yansa kuma tuni littattafan shi suka faɗi wannan suka rute wannan amma shi ba sa faɗar wannan to hasada ce kawai irin wannan da ta ibi yahudawa suka ce ma an anzalallahu ala basharin min shai saboda kin annabi sallallahu alaihi wasallam da kin abin da ya taho da shi sai suka ce ma annabinsu da littafinsu suka ce ma an anzalallahu ala basharin min shai Allah bai saukar da komai ga wani mutum ba to haka shi a suka ce annabi da 'ya'ya mata sai fatima kadai banda ita bai da kowa ita kadai ce 'yar samance kuma sun san cewa ƙarya ce fa amma abinka da wanda ya ƙi gaskiya in aka tsaye masa da hujja sai ce ma hujja ƙarya ce kamar yanzu mutumin da ake magana kan sunna bid'a ahli sunna ya kawo hadisi ya kawo qur'ani ya kawo manganu magabata sai shi sai fara zagi ya fara habaici ya zake da shi kaga ruwan suka kare ma dan kada to wannan ya ce abin da suke yi duk da suka rasa abin da za su faɗa aka kai su ga bango sai su musunta gaskiya da take a hannunsu wadda sun san da sun yarda da ita sai su ce ai ƙarya ce ba haka bane ba haka bane Ta wannan matsala yahudawa su suka fara ta da ka ba mamaki na yan uwansu yan shi'a sun faɗi irin ta domin ɗan jimma ne da mara ɗan jimmai almasalatul hadiyatu wal khamsun قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر matsala ta hamsin da ɗaya ce wadda suke yi fil ƙur'an game da alƙur'ani in hada illa ƙaunul bashar wannan kuma mushirkan larabawa ne su kuma ga abin da hasada da kangara da jahilci ya kai su gare shi sun ce wannan ƙur'ani ba komi ba ne face maganar mutum kamar yadda alwalid ibn al-mughira ya faɗa da sauransu wanda kuma ƙur'ani ba maganar mutum ba ce magana Allah ce Allah ne ya magana da ƙur'ani Allah shi da kanshi ya furta ƙur'ani mala'ika jibrilu ya ji furucin karatun alkur'ani daga Allah ya sauko da shi zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam magana Allah ce ta sosai wadda aka jita daga Allah kuma ayoyin Qur'ani da dama sun tabbatar da haka kamar yadda Allah ya ce wa in ahadun minal na istajarak fa ajru hatta yasma'a kalam Allah da kuma cewar Allah yuriduna ayyubaddilu kalam Allah wanda wannan kuma shine aqidar ahlus sunna mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai kuma suna sanar da cewa wannan qur'ani magana Allah ce ba magana annabi Muhammadu bace amma kangara da kafirci da jahilci ya kai su ga wannan ya kai su ga wannan magana suka musunta gaske da annabi ta hudu ita tare da cewa Allah ya kalubalance su mataki na harko Allah ce inda wannan ƙwar'ani maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam to ku zo da surori guda goma kwatankwacin na alƙwar'ani aka kada aka raya suka kasa kawowa bayan an fara cewa su zo da kwatankwacin shi alƙwar'ani sai aka sassauta musu to ku zo da ayoyi goma kwatankwacin na ƙur'ani suka kasa ƙarshe ku zo da sura guda ta ƙur'anin suka kasa tashin ƙagowa annabi ya yi ku mutane ne larabawa ne masu fasaha masu balaga an san ku da fasaha da iya magana ku ƙago kwatakwacin alkur'ani sannan an san ku da ƙwarewa wajen magana da rubutu da karatu shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rubutu ba bai taɓa karatu ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilu bai taba rubutu ba bai taba karatu ba bai da malami bai taba karatu wajen kowa ba kuma kowa ya san wannan to tun ya zo da abin mutane suka kasa zuwa da shi ya nuna abin ya taho da shi gaskiya ne sako ne daga Allah kuma ba mutane kadai ba mutane da aljannu an kalubalance su qul la ta ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'd zahira Allah ce ga ya masu ba su ba da za a ce mutane da aljannu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su haɗu gaba ɗai don su zo da kwace-kwace wannan alkur'ani ba za su iya ba ko da ko sashen su taimaki sashi to da wannan kur'ani da suke cewa in huwa in haza illa qaulul bashar wannan magana ba gaskiya bace wannan magana ba maganar mutum ba ce maganar Allah ce kuma abu zai tabbatar maka da haka sun kasa tsayawa kan abu guda a nan sun ce in hada illa ƙaunar bashar wannan ba komi ba ne face maganar mutum wani wurin kuma sai suka ce sihiri ne wani wurin suka ce a satirul awwalina maganganu ne na mutane suka gabata suka ce inda ma yu'allimuhu al-bashar koya mai akai suka da suka ce hauka ce kare da gaskiya ce da sun tsaga abu guda da suka ce in hadha illa qaulul bashar to da gaske suke akan gaskiya suka faɗa to da sun tsaya nan amma sai ba su tsaya ba sai suka dawo suna ta maganganu masu warware juna koya mai aka yi tatsuniya ce ƙarya ce bokanci ne hauka ne da sauran abubuwan da suka faɗa tu dama wanda baya da gaskiya koyaushe haka za gina ta kame kame da kuma garin dukkan yan bidi'a haka za ga yau su faɗi wannan gobe su faɗi wannan ballantana maganganun shi'a a duniya ba ta mutane da ke warware maganganunsu da kansu ba irin shi'a sai sun tuka nan su warware can yan shi'a ma da kason da suke da shi guda biyu kusa akwai yan shi'ar zazzaki jahilan kenan sannan akwai yan shi'ar da suka hita waje suka yi karatu to da wa'annan jahilan da wancan suka yi karatun ku auna maganganunsu da suke faɗa kula na wa'azi kayan ku kai ga maganganu na littafan da suke na kalo maganganunsu a ciki sai ka dinga samun tuka da warwara Allah ya faɗi gaskiya awal afala afala ta na alkur'an walau kana min indi ghairi la la wajadu fi ikhtilafan kathira to duk abin da ke ba daga Allah bane sai ka dinga samun irin wani tukur da warwara a cikin shi ma'abuci shi na takin heda maganganun shi suna hannun riga Ko yaushe duk abin da ba gaskiya ba sai ka same shi akan haka to wayannan kafirai abin da suka faɗa kenan game da alkur'ani maganganu masu warware juna to haka ma 'yan bidi'a jahamiya, mu'tazila da sauransu in ka a'auna maganganunsu za a gan suna cin karo da juna haka yan uwa ku tsaya kan sunna domin ku rayu akan haske ku mutu cikin haske ku tashi cikin haske hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in